مختصر حين قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sajiru wa qaribu yace ku nufi gaskiya ku kamanta wa alamu annahu lan yudkhila ahadakum amaluhu aljanna ku sani cewa babu ɗayan ku da aikin su zai ke shigar da shi aljanna wa in wa anna amali al'amali adwamaha ila Allah wa in qalla yace fi aikin da yake yayyan aiki wajen Allah madaukakin sarki abinda aka dawwama ana yi komai kankantar sa قال حدثني محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم نانا عائشة الله كرمت الدافتي عن كم بيمن الله صلى الله عليه وسلم أتتي أي الأعمال أحب إلى الله قال أدومها وإن قل أنت ما يمنى الله صلى الله عليه وسلم أكتي ونأيتني الله يكسو sai manzo Allah ce wanda aka dawwama akai komin kankantarsa وقال سألنا سيمن قال الله اكلفوا من الأعمال ما تطيقون هو يأوكم مكان سئير الأيكين دزي إياه كذا كأوكم مكان سعبين لتسرفينك كي يقوانا بيكما كقوسا كاقا جدا ميكي نمز بوتكا الله الله بايا قوسا هاسي كن قوسا الله بزي قوشي بينا باكالا دا وانا كسي كاقا جكابري شيكي نسي الله يتاليك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم aka tambayina na Aisha aka ce ya uwar mu'minai ya ya ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake suka kasance ne hal kana yakhussu shay'an min al-ayyam manzon Allah na kebe wa'ansu rane kwanaki da ibada qalat la kana amaluhu dimatan sai ta ce ai aikin manzon Allah da'iman ne wa ayyukum yastati'u ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam yastati'u wane ne a cikin ku zai iya yin irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sai dai a kwatanta kisa manzon Allah yake ku kwatanta ku kamanta قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبري قال قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدوا وقاربوا وأبشروا الذكر الذكركم فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله يتي با وند أيكي سكأي زي في الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله أكتي حقي ما يا منزع الله صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا kaga tawadu'anci ko sallallahu alaihi wasallam wala ana illa an Allah bi maghfiratin wa rahmatin sai dai Allah ya rufe ni da gafara da jin kansa Allah ka rufe mu da gafara da jin kanka qala yace azunnu an abi nadri an abi salamata an aisha وقال عفان قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا وأبشروا وقال مجاهد سدادا سديدا أي صدقا أي يقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم أي كفر قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاه yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi muna sallah wata sallah ثم رقي المنبر sai manzon Allah da aka idar da sallah sai ya hau al-minbari فأشار بيده قبل قبلة المسجد ثم الله ينوني وجه القبلة مسلاتي فقال ثم الله صلى الله عليه وسلم يقول أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار يتي تند نجد متصلى أتنونا من الجنة دوتا قاش أن سورة جاسو بايا ونن بنغط falam ara kal yawmi fil wa sharri manzo Allah ce ban taba ganin irin alkhairin da na gani yau haka kuma wani sharri irin na yau ba falam ara kal yawmi fil wa sharri Allah ya tare mu babu raja'i ma'al khawfi yace babin da ke bayanin to wannan hadisi yana nuna aljanna da wuta suna nan kenan yanzu haka suna nan har ranar tashin kiyama mun gane ko babu raja'i ma alkhawfi babin da ke bayanin kaunan alkhairi wajen Allah tare da tsoron azabar Allah madaukakin sarki wa qala sufyan sufyan ibn uyayna yace ma fil qur'ani ayatun ashaddu alayya yace duk ayoyin alqur'ani ba ayar da ta tsanani a wajen sufyan da uyayna min kaman ayar da take mislu علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم yace wannan aya tana wahal da shi tana da nauyi tana da wahala lastum ala shay ku ba komai bane ba bakin komai kuke ba wajen Allah ba ku da komai daraja wajen Allah ma'ana kamar a banza a wasu kenan sai in kun yi ne hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum har sai sai in kun tsayar da at-taura da injila da al quran yace wannan ayar tana wahal da shi sai ya fahimci cewa lallai sai ka san at-taura da injila da al al-qur'ani sai malamai suka ce hatta tuqimu at-taurata ahlu taurata kenan wal injil ahlu injil kenan wa ma unzila ilaykum min rabbikum da abin da aka sauka muku daga ubangijinku ahlul wa kenan ahlul qur'ani kenan ma'ana kowa a banza kake sai in ka tsayar da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba duk abin da kake ciki lastum ala shay قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زم الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرت إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة الله مدوكك سركي ya halitti jin kai guda ɗari fa'amsaka inda hutis an wasu na rahma sai Allah ya rike tasa'in da tara a wajensa wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahida duk baki ɗaya halittar Allah Allah ya saukar da jin kai ne kwaya ɗaya yace a wannan jin kaza za ta daga kafar ta dai yarta ta wuce a wannan jinkan dabba za ta boye kare yarta a wannan jinkan uwarka za ta kare ka za ka tausaya ma danka a wannan zai yace duk jinkan Allah guda ɗari da ya halitta guda ɗaya ya saukar ake wannan jinkai sauran tara na wajen Allah madaukakin sarki فلو يعلم الكافر لكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة يتي دا أتي كافر زي سن jin da ke wajen Allah madaukakin sarki da bai sidda tsammanin ko zai shiga aljanna ba Wa walau ya'lamu al-mu'minu bi kulli zai inda Allah min al'azabi lam ya'mal min an-nar yace da a ce mu'mini zai san irin azabar da ke wajen Allah wallahi yace da ba zai amince ba sai da ya ga ya shiga aljanna Allah ya kare amin babu sabri ala maharimillah yace babin da ke bayanin hakuri akan abinda Allah ya haramta mm. duk abinda kaji Allah ya haramta yana jarraban ka ne za ka yi hakuri ko ba za ka yi hakuri ba kuma duk abinda Allah ya haramta maka mukadirin shi ya halatta ma abin irin shi ko sama da haka mm. mun gane ko Allah yake kada ka sha giya wanda ya halatta ma shan madara da nono da zuma da ruwan zaki da ruwan sanyi da ruwan menene da menene dan ya ce ma kada ka sha giya zalunta kai Allah ya halatta maka ka auri mace daya fankihu ma saba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba wa in to dan Allah ya haramta maka zina dan Allah zalunta kai ah. Allah ya halatta maka kasuwanci sai da sayarwa ka samu halal mm. dan ya halatta maka riba dan ya haramta ma riba zalunta kai ah. to haka duk al'amarin Allah ya وقوله عز وجل لفتر الله مدوكتين سركي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما أداة حسر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما أداه yace inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi hisabi wai in kai aiki kaza za a baka lada daya ko lada biyu ko lada goma ko saba'in ko dubu duk aikin da kai akwai mizani akwai ma'auni akwai awon ladan da za a baka amma masu hakuri mai hakuri aka ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab masu hakuri Allah na tula yana tula musu ladan su ne ba auni ba au Allah yana tilawa ne mai bin yawa saboda me saboda tsakin da ke cikin hakuri amin wa qala umaru sayyiduna umar ibn al-khattab yace wajadna khayra aishina bis sabr yace wai mun samu siyayyen rayuwar mu da hakuri wallahi in ba hakuri ne da kai ba duk inda kake tsammanin jin daɗin rayuwar duniya sai ka doro ka je ka dawo ba ka jin daɗi dan Allah ya halice ka ne dan ya jarrabe ka kana son wani abin a hana ka wani abin ranka baya so a ce sai ka yi wata ina da kuma sai ne sai hakuri قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد أخبره أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه yace dan sara su suna roƙon manzon Allah suna tambaya ba duk wanda ya tambaya sai manzon Allah ya bashi hatta da ma indahu har abin da ke wajen manzan Allah yana ba su sai ya tsari. فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من إيه ده باير حي الآن كما قال ما يكون عندي من خير la addafiruhu ankum yace manzo Allah ce duk abin da nake da shi alheri wallahi bazan koyi ba bazan aje ban sai na ba wa innahu man yasta'ifa yu'iffuhu Allah wanda ya kame kansa Allah zai kare wa man yatasabbar yusabbihu Allah wanda yake kila sakan sai hakuri Allah zai bashi hakuri mm. wa man yastaghni yughni Allah wanda kuma ya wadatu ya wadatu wadan zuci Allah zai wadatar da shi walan tu'tau asa'an khairan wa awsa'a min as-sabr mm. manzo Allah ce babu wani abin da aka taba baku mai mafi alkhairi mafi albarka mai yawa kamar hakuri mun gane ko mm. kace Allahumma rabbana afrid alaina sabr suka ce ko ina mana afrid alaina sabr Allah ka fararo mana hakuri mm, mm. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة ابن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مغيرة بن شعبة يقول من زق الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتينا صلى حتى ترم أو تنتفخ قدماه أرسي كفا كنت سنكم برا من زق الله زي yana sallah a cikin dare har saboda tsananin tsawon tsayuwa sai kafafunsa sun kumbura mm. fa yuqalu lahu fa yaqulu afala kunu abdan shakura mm. sai na aiki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce liyar yaghfira laka ma taqaddama li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta ta'akhkhara mm. in kana da laifi an yafi in ma za ka zo ka yi an yafi wani irin gata ke babu ba makhluki da ya taba samu babu makhlukin da yake tuntuka mun gane ko in kai ne laifin ma an yafe in ma kana ciki yanzu an yafe in za ka zo kai ma an yafe to kuma ka zo kana wahal da kanka ka tsaya kana sallah cikin dare sai manzo Allah ya ce na na aida afala akunu abdan shakura ba zan so na zamo bawa mai goyawan godiya ba Allah sallallahu alaihi wasallam babu yace wani babu wa man yatawakkal ala fa huwa hasbuhu wanda ya dogara ga Allah wa man yatawakkal ala hmm. Allah الفاء واجهة في الشمس هو حسبه ألا يا Allah ya wadatar da shi in ba ga Allah za ka dogara ba duk wani wanda ka duk wani abin da zaka dogara da shi a cikin duniya na wallahi sai ka ci zayarsa sai ka yi nadama je sa yake wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu in ka dogara kan ka wallahi zaka gaji in ka dogara kan ka kan ka kan ka kan gatan da kake da shi duk wani abin da zaka dogara da shi ba ga Allah ba wallahi kai kasara ka tabi wannan abin randa babu shi fa وقال الربيع ابن خصيم من كل ما ضاق على الناس وندي دوغرة الله Allah ya zai wadatar da shi daga duk abin mutane suka cikin kunci wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib قال حدثني اسحاق قال duk abin da ka dogara gare shi wallahi tallahi sai ya faɗi sai ka faɗi ko sai ta zo sai ta yi a waye gari babu wannan abin to yaya za ka yi kenan har abada ko ba za a taba cewa yau babu Allah ba ko Allah ba zai iya ba Allah shine Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في Allah shi kaɗai shi ke rike da wannan al'amarin duniya ba shi ɗaya banda Allah ba mai iya tafiyar da wannan al'amari na duniya tun da ya halitta halitta yake ba su ci da ta har su gama rayuwarsu banda Allah ya zai bayar wannan United Nations za su yi su bayar ran da Allah ya halitta suke ci suna sha har ya zo kanka ka tashi ka tarar da kasanku baka san ran da aka zo aka rarrabe tsakanin kuka da lalle aka ce lalle a kwaba a sha ba kuka a kada a sha ba kuma kada lalle ka sha Allahu ba kamannin su dai bane wani lokaci ma lalle da fi kuka eh, haske ba je kaga kada ku lalle ka sha mana ka ta kwaba kuka ka sa ta ba ka sai an za a ce ka san ka ya ta ba ka san ran da aka je aka ce wannan wannan dawa wannan shinkafa wannan kaza wannan masara wannan ka san ran da aka tabbatar da wannan banda Allah ba mu iya Allah aka ce miya ita ce ta zama kaza wannan ya zama kaza abinci ne kaza ta tashi ka tarar da za ka ci iyakin ta haka mutu ya'yan da za su tashi iyakin su haka mutu jikoki kowa ya tashi da zalunci da zalunci da rashin zalunci da adalci da daɗi ba daɗi duk halittar da Allah ya halitta sai ya ba shi abinci bambanci tsakanin kai da mai kuɗi shi ne zai ci mai zaki kai ba za ka ci mai zaki ba amma da shinkafar Chinese restaurant da zogale duk in sun shiga ciki min suke korewa. Wannan yunwa da take da barazana ta fi komai kuma rabbanci. Tana da barazana